السلام عليكم ورحمة الله hakika dukkanin godiya ta tabbata ga Allah muna godiya ga Allah muna neman taimakon Allah muna neman gafara Allah muna neman Allah ya kare mu daga sharrin kawunan mu da sashen miyagun ayyukanmu duk wanda Allah ya shiryar da shi ba mai iya fatar da shi kuma duk wanda Allah ya batar da shi ba mai iya shiryar da shi yana shaida da hakika babu abin bauta sai Allah shi kaɗai yake bayar da abokin tarayya kuma yana shaida da lallai hakika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa Allah a cikin alkur'ani yana cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku ku ji tsoron ubangijin ku hakikanin jin tsoronsa kada ku mutu face kuna musulmai a wata aya Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku da rayuwa ɗaya shine annabi adam alaihi salam wa khalaqa minha zawjaha Allah ya halitta ga wannan matarsa ita ce na na hawa wa basa minhuma rijalan kafiran wa nisaa Allah madaukakin sarki ya watsa ya raba daga gare su mazaje da yawa da mata waɗanda suke masu yawa Allah ji wa taqullaha allazi tasaaluna bih ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wanda kuke hada junanku ku da shi wal arhama kuma ku ji tsoron kada zumunta inna Allah kana alaikum rakiba? lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai daku mai da mai tsaro akan a wata aya Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha wa qulu qawlan sadida Allah madaukakin sarki ya ce ku ji tsoron Allah sa'annan ku haɗe magana magana wadda a daidai yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum Allah ya gyara muku ayyukanku ya gafarta muku zunubanku wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima duk wanda ya da'a ga Allah ya yi za ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama hakika ya rabanta rabu wanda yake mai girma allah ta sanya mu amma ba amma bayan haka fa'alamu na ma'asirar musulmi na kuna sane ya ku taron musulmai annallaha azza wa jalla lalle allah mai girma da linjaya fadi a ba halin musulmi na a tijarata fi Allah madaukakin sarki ya halatta ga waɗanda an musulmai su yi kasuwanci kuma inda Allah ya halatta wannan a cikin littafin ku shine alqur'ani mai girma wa abaha halahum kuma bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin littafinsa kuma Allah madaukakin sarki ya halatta ga musulmai su yi kasuwanci wa abaha lahum nabiyyuhum fi sunnatihi alayhi salatu wassalam kuma ya halartar da kasuwanci wane na annabin wannan al'umma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a cikin sunnarsa wa sara hadha min al-amr al-ma'lum saboda haka harkar kasuwanci aje a nemi halaliya ya zama lamari na a cikin addinin musulunci wanda yake tilas rayuwa ta je ta nemi halaliyarta ta je ta nemi abin da za ta ci wa kama ijma'u ala ibahati tijara wa shar'iyyati tijarati lil muslimin haka nan malamai na addini na musulunci na duniya gaba ɗaya sun yi haɗuwar baki akan halaccin saye da saisuwa sa'an nan da halaccinsa ga al'umman musulmi wa alamu anna Allah azza wa jalla kuma ya ku masallata ya ku masu imani ku sani lalle Allah mai girma da rinjayawa la bi kuli ibadihi shay'an Allah bai taɓa halattawa ga bayansa ba wani abu ko ƙaƙa ne illa ma fihi min al-masalih wal manafi al wal in ka Allah ya ce ya halartar da abu to face cikin wannan abin akwai maslaha akwai amfani amfanin nan ko dai ya kasance ya haɗa kowa da kowa ko ya kasance amfanin nan ya keɓance wasu sashen mutane saboda haka ya ku taron musulmai inna tijaratar rabiha duniyan wa ukra kasuwanci ha nema wanda aka cewa mutum ya samu riba cikin kasuwancinsa kasuwanci wanda an ka samu riba gare na duniya da lahira hiya tijaratu allati radiya ahluha wal qa'imuna biha radu bi shari'ati islam shine kasuwanci wanda masu wannan kasuwanci masu wannan neman sun ka yadda waɗanda sun ka tsayo a kan abin da ya shaye hulɗa ta nema sun ka yadda da shari'a Allah sun ka yadda da umarnin Allah sun ka yadda da karanta suwa ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama an ta hakuma fi ita za ta hukunci ita za ta yi ma jagoranci ga abin da ya shahi neman da kake in ya kasance neman da haka yi ƙur'ani da sunna da shari'a Allah ba ita agaba ba abinda ranka yake so abinda haka bukata shi za ka yi ga kasuwancinka to ba a cewa wanda kasuwanci mai shi ya samu ribar duniya ya samu ribar lafiya amma da zaran ka ga duk hulɗa wadda za ka ƙulla kana taɓawa sai ka bincika musulunci bai yadda ba sai ka bari ka taɓa na musulunci bai yadda ba ka bari ga harka tana gani haza-haza ga riba tana gani haza-haza amma musulunci bai yadda ba sai ka bari to kai kayan arzikin duniya kuma kai arzikin lahira amma da ka taba haramun da ka taba musulunci bai yadda ba sai shi ɗaya sa ma hasi to in bai ba ka ta zan yi ai zamani na ai lokaci na wahalice ka wahalice zamani shi Allah bai san lokacin zai zo ba Allah da ya halice ka bai san zamanin da zai zo ba to duk da haka Allah madaukakin sarki ce ma abu kaza haram bai halatta ba ka nisance ta saboda haka ya ku waɗanda suke masu imani ya ku waɗanda suke 'yan kasuwa masu neman halaliya walam ya ji aluha tijaratan a lil hawa su sanya neman su ba kasuwanci wanda yake an gina shi akan son rai ihzaru ku a ya yadhibu Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ya ku yan kasuwa ya ku masu nema wallahi ku ji saunar Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye doka Allah a cikin neman ku ga duk abin da zai fusatar da Allah duk abin da zai fusatar da Allah ga neman ka ga kullu ta kasuwanci wallahi ka kiyaye Allah wallahi da don Allah ya sake kama ka tun da nan gidan duniya wallahi sai ka tsantsanta sai ka walakanta ka koma da kana cikin masu jin daɗi ka dawo ka yi ta tare-tare wallahi komi shi ƙari gidan ma da ka gina na alhorma wanda yan an ka biyo ga shiya sai an nuna wallahi sai ka koma ka sai da gidan Allah ya kama ka tun da duniya ko zai kama ka ba to Allah yana iya jirkinta sama kuma sai ranar tashi a kiyama a yamma da ribuka wace fa'ida ta samu wace riba ta samu saboda haka ya ku su imani rabbuna bayyana lana ma bayyana fi kitabihi min sifati haula ubangijinmu ya bayyana gare mu abinda ya bayyana gare mu na siffofin waɗancan haka nan manzonmu mai girma annabi sallallahu alaihi sallama. ya bayyana abin da ya bayyana gare mu hakanan kuma fahimtar magabata na kwarai sun bayyana abinda sun ka fahimta daga littafin Allah da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukakin sarki yake cewa fi buyutin azina Allah a cikin ɗakunan Allah ne masallatayen Allah Allah madaukakin sarki ya bada dama ya ba da izini an turfa a daga masallatayyan Allah yi kiran sallah a karanta alkur'ani yi itikafi a ƙawata masallaci a gyara masallaci a share masallaci Allah maɗaukakin sarki ya ba da izini ya ba da dama wa yuzkaru fi hasmuhu a ambaci sunan Allah a cikin masallaci a yi kiran sallah a karanta alkur'ani a yi itikafi a yi ƙiyamun laili a yi sallar farilla a karanta huduba a yi wa'azi a karantar da littattafai na addini yusabbihu lahu fiha bil gudu wal asar kuma Allah ya ba da izini ya ba da dama a cikin masallatayya a yi tasbihi a tsalkake Allah bil guduwi wal asal lokacin safiya da lokacin marice kamar ka tambi Allah to so an Allah so ga aiki sai Allah ya ce rijalun Allah ya ce wasu mazaje la tulhihim tijaratun Allah madaukakin sarki ce kasuwanci sai da sai suwa fa waɗanda 'yan kasuwa bai shagaltar da su wala bai'un an zikirin la? balle abin da ya shahi tsaye daga abin da ya shahi ambaton Allah sallah wadda sun ka saba yi cikin lokaci idan aka ce ga lokaci ya yi na yin sallah duk hulɗar da sun ka kulla wanda lokaci wallahi za su ce to na je na yi sallah na dawo waɗanda su ne sun ka samu yabo daga Allah amma ka san ga lokacin da za a sallah lokacin nan za ka kulla hulɗa ta kasuwanci har a kai ma masallacin da hake sallah wai a ce sallar jami'i ta huce ma saboda neman saboda neman abin duniya an ce ma Allahu akbar Allahu akbar Allah mafi girma Allah mafi girma komi a jeha duk abin da aka gani da girma bai kai girma Allah ba an kire ka an gaya ma amma kuma kayi banza da aje ya Allah zai sama albarka cikin neman ka ba wai albarka kai malam ana nufin wai ka tara abu haje haje a gidanku a shiyaku a garinku a jihar ku a ƙasarku ku a ce kayan kowa abin duniya ba shi albarka ba in Allah ya sanya ma albarka sai ka ga ɗaruruwan mutane ƙarƙashin ka suna ci ɗaruruwan mutane suna amfana da kai sadaka wurin ka ba bakin komai ba kyauta wurin ka ba bakin komai ba taimaka ma marayu ba bakin komai ba duk wanda ya taso ma da lalura bai ganin fuskar ka ta canza kullum addu'a haka Allah ka hore muna abinda za mu taimaka ma ire-iren to Allah madaukakin sarki ya sanya albarka kenan ga dukiyarka amma fakiri talaka marayi ya taso ma wanda bai da fuskar ka tukun tukun ina albarka ga harkar kasuwancinka ko ka yadda ko baka yadda babu albarka kai malam domin abinda albarka ka ba wani ya amfana ka jira na alkiyama Allah maɗaukakin sarki ya sakan kama da gida aljanna to Allah maɗaukakin sarki ya ce su waɗanga mazajen kasuwanci bai shagaltar da su an zikirin lahi wa iqamis salati da tsayar da sallah wa ita zakati da bayar da zakka suna neman halaliyar su ya kafuna yauman kullum abin da suke kallo wajen neman halaliyar su suna jin tsoron wani ne ta takallabu fihi alqulub wal wanda yake zukata daga nai suna jujjuyawa saboda tashin hankalin wannan yini na ranar tashin alkiyama yini na wanda yake Allah ce yini na wanda yake yadda alulun gane shi ba ƙaramin yaro wannan yini saboda rikici da bala'i da tashin hankali ƙaramin yaro sai kan tsaya hurhura Allah ce za zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha Allah ce yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha Allah ce yawma idhin yasduru an-nasu ashtatan li yaraw a'malahum yini na wanda yake Allah ce ta takazur hatta zuktumul maqabir kalla sawfa ta'lamu thumma kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilmal yaƙin Allah ce la tarawunna al yini na wanda yake wa mai firrul mar'u min wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni yini na wanda Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tawhalu kullu murdi'atin amma arba'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum walakin walakinna azab Allah shadid mace tana da ciki ta tashi a yana alkiyama da ta gani rikicin alkiyama lokacin haihuwar cikin bai ba sai ta haihu shi wata ba kullum za ta hamlin hamlaha Allah ce wata ran su kara. kana ganin mutane ga sunan sun bugu a yana alkiyama Allah ce wa mahum bi sukara wallahi ba su sha abin da ke bugar da su ba walakin na azab Allah shadid tashin hankali na na yinin wacce riba ta za ta samu nan gidan duniya ka bi son ranka ka yi yadda haka so wajen neman abin duniya ka ji ranar tashin alkiyama ka ce bane mina na haka nima wane daɗi na ina daɗin yake wanga daɗi da agajere ɗan guntu mai yankewa saboda haka wallahi mu shiga ce yanzu ina jin mai wa'azi ya gaya muna za ka ga matasanmu yau sun koma wai ta ɓangaren media a ci mutuncin wani a zagi wani awa wani ƙazafi wai nan na za a samu abin da za a ci la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai wannan al'umma ina alƙur'anin da Allah ya bamu wai wannan al'umma ina hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama babu adab tare da mu wanda yake karami ya ci mutuncin wanda yake na gaba gare sa ina ada na musulunci wallahi mu shiga take mu kuma kai matashi kana kashe kanka kanni kan wani ka bata ma kanka record ka rubuta ka yi magana ka yi zagi ka yi kaza ka yi kaza wannan abin da ka riga ka alba ya riga ya tafi kuma shi kenan record na an ajiye shi sai ka kai wani lokaci ka tara ƴaƴa ka tara zuriya ɗan kai ta ya zage wani sai a ce ai gado ne kuma kai kamar kana nuna a duniya uwayenka da sun kaye ka su ma ba su da tarbiyya kenan da sun ka karantar da kai kenan Abin da sun ka koya ma kenan masu zage-zagen nan masu cin mutunci masu mutunci suna nuna iyayensu ba su da tarbiyya ba su ba su tarbiyya ba saboda haka wannan ba ɗabi'a kwarai ba ce sa'annan kuma in siyasa ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku bar cewa ku sai musu wayoyi ku ba su kuɗaɗe na data da sauransu don su yi rubutu don a zage wani a ci mutunci wani wannan ba daidai ba ne bai sa ka zama in Allah bai kaddare ka zama ba wallahi duk wani surutu da za a yi duk wani zage-zage za a yi duk wani laƙafasta da wani keta fasta da a zagi juna wallahi duk wanda Allah ya kaddare ya kai sai ya kai kai in ba a kaddare ka kai wallahi ba za ka kai to Allah ya samu gane wannan saboda haka ya ku bayan Allah Allah madaukakin sarki ya kira waɗanda suke ƴan kasuwa da wasunsu su akan mi soyayya ta ga ambaton Allah lokacin da sun kasa a cikin ƙasa domin kasuwanci Allah ce ya yi hallazina amanu ya fi waɗanda suka yi mani idan nudi ya lissalati mai juma'a Allah ce zan aka yi kira domin sallah ranar juma'a aka yi kira na biyu lokacin da liman zai hau mimbari Allah ce fas'au ila zikirillah a aza komai ji Allah wanga umarni na wajen cina aje zuwa sallah Allah ce wazarul bai'a a basihi da sun sa komai a aji amma Allah ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna kai haka shi a alkhairi gare ka in ka kasance ka san haka in dai ka gane shi a alkhairi gare ka to ka bar komi in lokacin sallah ya yi masallaci a da komai na duniya ka je wajen bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ce amma fa idza qudiyatus salatu in an ƙara sallah sai Allah ya tafarta shi fil ardi Allah ce ku watsu cikin ƙasa wadda ta gumin ku je ku nemi riba Allah kowa shi yi kasuwa wanda a ofis shi yi ofis wanda a gona shi yi gona wanda an ma'aikaci na ƙarfi shi je wajen aikin ƙarfi bakanike ya je kani kanikancinsa mai faɗi ya je wajen hacinsa mai sai da abinci ya je wajen sai da abincinsa Allah ce fantashiru fil ardi wa bi tabu min ku je ku nemi falala Allah ku nemi riba Allah Allah da zai baku Allah maɗaukakin sarki ya yace wazkurullaha kaseeran la'allakum nuna saboda haka unzuru ku ji baya ku bayan Allah ila man a'tahu Allahu al fi din zuwa ga waɗanda Allah ya ba su fahimta addini dan kasuwa wa zakara ba'adul mu'arrikhina sashen malaman tarihi so ambata mana akwai wani bawan Allah da ake ce da shi Yusuf bin Ubay Allah ta'ala ka ji kansa da rahama wa huwa min as-salihin wannan Yusuf bin Ubay yana daga cikin mutanen kirki fi ahadi atba'i tabi'ina wannan bawan Allah zamanin tabi'ai hadar rajul kana tajiran wanda dan kasuwa ne bawan Allah ne fa fi zati marra a wata rana wanga bawan Allah taraka ibnu akhihi sai ya bar dan dan uwansa fil mutajir a shagonsa a wajen kasuwancinsa wa kharaja ya fita wa kana indahu anwa'un min al-hulal wannan bawon Allah wannan dan kasuwa ya kasance a shagon sa akwai nau'ukan kaya na kawa waɗanda ake sesuwa wa kullu hullatin laha thamanun yaktalifu 'an al-hullati al-ukhra kayan daban-daban ga gasunan cikin shago kowace kaya nasu kuɗi daban shadda ta gasunan kala daban-daban wace ga nau'in kuɗinsa kulluna na sunan daban-daban kowane da nau'in kuɗinsa a shagonsa fa za a hu a arabiyun sai ga wani balaragen kawai ya zo wata laba kulla sai yan nemi wata sutura wata abin kawa da arba'u mi'a ya sai dinari ɗari biyar dinari ɗari biyar ya sayi faƙamal walad walad akhihi sai wannan ɗan ɗan ɗan uwansa ya tashi wa ƙalahu ne a mi'atai dirhamin sai ta ya ɗauko masa kayan asin da na. shi wanga wa Allah an yi ciniki a kan dirhami ɗari hudu sai ya tashi ya je ya ɗauko masa daidai irin wannan suturar amma abinda a akwai ta da ɗari sai ya bashi walam yudi allati si'ruha 400 bai bashi nau'in sutura wadda kudin ta dirhami 400 ba al'arabi arabi wanga Balaraben kawai mala akhazaha ala annaha hulla min si'd 400 sai ya karbe ta akan sutura ta wadda ana sai suwa dirhami 400 فالتقى به يونس بن عبيد في Sai ga mai shagon. yunus bin ubayd sai ya hadu da shi a sama hanya far hullata ma'ahu sai ga wagga a tunda a zingare qala lahu sai yunus bin ubayd ya ce mun gaba Allah min aina sharaita hada wanda kayan awa da sutura ina ka sau qala min fulan yace daga wani ne sau qala lahu bikam yace nawa ka sau qala yace bi arba'u ni'a yace dirhami 400 wa huwa adamu? shi alhali mai shagon ga ya san an ha'in da mu ne a sai dirhamin ya san kudinta a wurinsa dirhami ɗari biyu fa kala lahu sai yunus bin ubay da ce ba Allah da ta'ala zu wa akhadha bi yadihi ya rika hannunsa wa zahaba bihi ila dukkan ya je da shi shagon sa fa qala lahu al-a'rabi ana shiga shi bal arabin kawai yana ganin kamar ta tashi kamar wani rikici na zai taso sai ce ana qad rabitu biha hiya indana bi khams dirham yace a ainihin na riga na yadda kasuwanci ya ƙare. ni ma a can garinmu inda zan na za ka kai kusan jirhami ɗari biyar saboda haka ni ni yadda a sai suwa ne ita jirhami ɗari hudu kwada lafi sai ce garai ana la arba ka biha yunus bin ubayn ce ni ban yadda sai su amma ita dirhami 400 ba fa akaza bi yadihi ma'ahu ila inda ibn asihi sai ƙara gane aka shiga wajen dan ɗan uwansa wanda ya bar mahukun shago wa qala lahu yace mai bikan bi ita lahu hadhihi nawa ka sai su amma su turanga qala bi arba'una yace dirhami 400 qala lahu sai ce mai ala ta'lamu anna hadhihi atai halan ka san cewa wadda da ka baya ba abinda an kudinta dirhami 200 kala ce ina hura zai biha shi ya yadda yace ya yadda ya sai ta akan dirhami 400 kala lahu sai shi mai shago ce mai har an ta tarza lahu bi shay'in la tarza bihi li yanzu kai kana yadda garai ga wanda abu ya sai ta haka kai in kai na ba za ka sai ta haka kai in kai na ka san kudin ta dirhami ɗari biyu ya za ka sai ta dirhami ɗari hudu kana yadda da haka nan kai ha, ai shi ya yadda akan haka sai ce fa kaifa ataitahu iyaha ya ka bashi ita wa anta ta'lamu anna sihraha faqat ya'ti dirhamin ka san kuɗin ta kuma dirhami 200 ba za mu hulla sai ya bashi kayan asin da asin warar da lahu ne a kai ya ce ga dirhami ɗari 200 ka haɗa ka take kawai to ga dan kai na da katota da kai ai harka ta yi kyau, ko ba haka ba sai ka ce wai harka ta kyau? tun da hana ga sunan A'a a za a'a a za a'a a za a'a a za wanga dubu ishirin dubu goma dubu goma sha biyar dubu goma sha takwas dubu kaza sai ka kauko na kolin mai kudin mai kudin abin da ya shahi ƙasa ka ba su a himmi na kolin din duk da shi ya yadda yana ganin ma iya ce da zai samu kusan dirhami ɗari yake amma tun da ni ba haka ne a'a za a sai su a bayan Allah ba ba za a sai su a mutu a haka ba to kaga mutanen kirki shi na Allah ya sanya mai ya sanya ma rayuwarsu albarka ko da yaushe an batunsu su aka yi ane musu addu'o'i na alkhairi saboda haka ya ku yan kasuwa mu tsaftace kasuwancin sata mu wallahi an ba ta harka kasuwanci an lalata kowa dai halam halam shi tara ai wannan ba ana gama ana gaya ma cewa wai an yi abin da ba daidai ba ne duk dai abin da an da shubuha shubuha haka halar halar haram haram to ɗan kasuwa ya nisanci wannan ina fata an fahimta sai da na aliyu da Allah tabbata gare sa yake cewa a duniya halalu hadisa duniya da kuke gani halalu ha abinda ma ka samu na halal hisabu wala akwai hisabi a gaban Allah ranar kiyama kuna jin wani halaluha babu ƙarya babu algishu babu atallizu babu saba alƙawari halatta in tsatta to ka shirya hisabu wala akwai bincike sai an bincike ta yake cewa wa haramu ita ko haram wallahi azaba na nan ta a ranar tashin kiyama saboda haka mu shiga taitaye mu duniyar nan da kuke gani wallahi babu kyau kasuwanci dai Allah ya halatta wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba mu yi kokari mu tsaftace kasuwancin wallahi duk yadda muka ganin wai ga samu in dai akwai rashin gaskiya ciki wallahi ka sarki sa ko ka ce ka taro ka taro kai kanka da kanka ka san baka yi daidai ba wallahi za ka je kana ta tunani ka kwanta kai ka san abin da ka kwanta akan sahara haramun nan to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ka azurta mu da neman halaliya Allah ka azurta mu da halal duk abin da a haramun duk yadda muke son sa duk yadda ya kawata gare mu Allah ne santar da shi daga gare mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد تعلمون معاشر المؤمنين أن الله عز وجل قد أباح لل للمسلمين التجارة في كتابه وأباحها لهم نبيهم في سنته عليه الصلاة والسلام وصار هذا من الأمر المعلوم من الإسلام بالضرورة وقام الإجماع على إباحة التجارة وشرعية التجارة للمسلمين وتعلمون أن الله عز وجل لا يبيح لعباده شيئا إلا لما فيه من المصالح والمنافع العامة والخاصة فيا معشر المسلمين إن التجارة الرابحة دنيا وأخرى هي التجارة التي رضي أهلها والقائمون بها رضوا بشريعة الإسلام أن تحكم في تجارتهم ولم يجعلوها تجارة تابعة للهوى احذروا الوقوع فيما يغضب الله سبحانه معاشر المسلمين ربنا بين لنا ما بين في كتابه من صفات هؤلاء ورسولنا الكريم بين ما بين وفهم السلف ما فهموا من كتاب ربهم وسنة نبيهم ودونكم ذلك قال ربنا في كتابه الكريم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا فيه انتدارا ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ودعا الله عز وجل التجار وغيرهم إلى الإكثار من ذكره في حال الدرب في الأرض من عجل التجارة قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتسروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون انظروا إلى من أعطاه الله الفكهة الدين فقد ذكر بعض المؤرخين أن يوسف بن عبيد رحمه الله وهو من الصالحين في أحد أتباع التابعين هذا الرجل كان كادرا ففي ذات مرة ترك ابن أخيه في المتجر وخرج وكان عنده أنواع من الحلل وكل حلة لها ثمن يختلف عن الحلة الأخرى فجاءه أعرابي وطلب حلة بأربعمائة فقام الولد ولد أخيه وآتى له حلة سعرها مئتي درهم ولم يعطه التي سعرها أربعمائة الأعرابي أخذها على أنها حلة من سعر أربعمائة فالتقى به يونس بن عبيد في الطريق فرأى الحلة معه قال له من أين اشتريت هذا قال من فلان قال له بكم قال بأربعمائة وهو يعلم أن ثمنها عنده مئتي درهم فقال له تعال وأخذ بيده وذهب به إلى الدكان فقال له الأعرابي أنا قد رضيت بها هي عندنا بخمسمائة درهم قال له أنا لا أرضى لك بها فأخذ بيده معه إلى عند ابن أخي وقال له بكم بعت له هذه قال بأربعمائة قال له ألا تعلم أنها بمئتين قال إنه رضي بها قال له هل أنت ترضى له بشيء لا ترضى به لنفسك فكيف أعطيته إياها وأنت تعلم أن سعرها فقط مئتي درهم فأعطاه الحلة ورد له مئتي درهم هكذا من تفقه في الدين فيتعامل بالمعاملة الحسنة ويقف عند حدود الله ويجتنب الشبهات وتكون تجارته تجارة مباركة تجارة يجعل الله فيها من المنافع والبركة والإصلاح ما يجعل فيها قال علي رضي الله عنه الدنيا حلالها حساب وحرامها إقاب معنى حلالها حساب أن الإنسان يسأل عن المال الحلال الذي دخل عليه في الدنيا من أين أخذه فإن أخذه من حلال ندى فما عليه عقوبة وإن كان جمعه من حرام فإنه يستحق العقاب ولو صرفه في طرق الخير إنما المؤمن السالم الذي اتقى ربه عز وجل وجمع ما وصل إليه من المال بطريق حلال وصرفه في طريق مباح بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم قنا من فتنة المحيا والممات اللهم قنا من فتنة القبر اللهم قنا من عذاب جهنم اللهم قنا من أحوال يوم القيامة وقنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فالذي يسر الاتجار حفظهم الله أن يكونوا على مستوى رفيع من الخير والصلاح أمر واحد ما هذا الأمر أن يتفقهوا في أحكام التجارة وأن الشخص لا يقبل على التجارة بدون تفقه أخرج الإمام الترمذي وغيره عن عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا يبيع في سوقنا إلا من يتفقه في ديننا فإذا كان الشخص متفقها فأبشر ثم أبشر وإذا كان الشخص ليس متفقها فانتظر كيف يقع فيه من شبهات ومن ورقات ومن وقوع في محرمات وارتكاب المنكرات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين المشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم أقض حوائجنا جميعا اللهم أقض حوائجنا جميعا وحوائج من طلب منا الدعاء من ذكر أو أنثى من المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم قنا من فتنة المحيا والممات اللهم قنا من فتنة القبر اللهم قنا من عذاب جهنم اللهم قنا من اموالهم يوم القيامة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم ورحمكم الرحمن